A yayin da yankin arewacin Najeriya ke zaman koma baya ta fannin ci gaban ilimi daga tushe, a ɗaya gefen matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu yankuna na yankin na ƙara taimakawa wajen ƙara taɓarɓarewar ilimin, inda rahotanni ke nuna cewa a yanzu haka akwai ɗaruruwan makarantun firamare da sakandare da ke rufi a sakamakon wannan matsala ta 'yan fashin daji masu garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Jihar Niger da ke arewacin Najeriya na cikin jihohin da waɗannan 'yan bindiga suka addaba, inda bayanai ke nuna cewa akwai ƙananan hukumomi kimanin biyar da alatilas hukumomin jihar Niger suka rufe wasu makarantu daga cikinsu. makarantun kuwa da suka hada da na firamare da sakandare. Saboda wannan matsala ta rashin tsaron, a lokacin da yake jawabi albarkacin ranar malamai ta duniya da aka gudanar a cikin makon nan da ya gabata. shugaban hukumar ba da ilimi ta bai ɗaya a jihar Niger Alhaji Sa'idu Ibrahim ya yi ƙarin haske akan wannan matsala. Yanzu abin da ake ciki dai shine wasu makarantu an rufe su saboda halin tsaro din kuma dalilin haka yana da alaka da muhimmanta malamai din da ɗalibai ba za mu sake ba a zo a kwashe muna malamai a kwashe muna ɗalibai shi yasa aka rufe saboda wannan matsala na tsaro kamar akwai adadin yawan makarantun da aka rufe saboda matsalar tsaro lokacin gamin guda biyar biyar zuwa shida ne abin da ya shahi muya shiruru akwai rafi akwai kuma mariga akwai wasu gehen rijau bangare ne a rijau din sannan akwai wani dan bangare a mashegu wayannan duk su ne kananan hukumomin da abin ya shafa ko baya ga matsalar rashin tsaron ma akwai matsalar rashin samun ƙwararrun malamai da ke koyarwa a wasu makarantun da ke zaman koma baya ta ci gaban fannin ilimin al'amarin da memba a hukumar ba da ilimin a jihar Niger Alhaji Abdulkadir Shehu na funtua ya ce gwamnatin jihar Neja na ɗaukar mataki akan wannan matsala. Mai girma gwamnan jihar Neja Dr. Abubakar Sani Bello ya kafa kwamiti a ƙarƙashin ƙungiyar malamai na ƙasa wata NUT su fito su zaƙulo malamai wanda suka cancanta da wanda ba su cancanta ba a jihar Neja kuma Allah da ikon su wannan kwamiti ta zauna ta gama aikin ta har ta miƙa rahoto an zaƙulo wanda suka ba su cancanta ba su zama su kasance suna aji. A yanzu dai gwamnatin jihar Niger tana ɗaukar matakai na kai ɗaliban da aka rufe makarantun nasu saboda matsalar rashin tsaron zuwa wasu wurare da babu matsalar tsaron domin ci gaban karatunsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.